tarkashi bayan dai da mawaki dauda kahutu rara ya yi wa wata mai sayar da zogale waka wadda ya kira da suna fatima mai zogale wacce ne take sayar da zogale a babban birnin tarayyar kasar abuja bayan wakan da mawaki dauda kahutu rara ya mata allah ya ɗaukaka ta kuma ta shahara aka santa a duniya tofa fa asiri ya tonu wasu bayanan sirri kuma haka zalika suna ƙara fitowa musamman ma dai akan fatima mai zogale wanda da kuma wasu bidiyoyi sirri wanda masu sauraro muke so dan allah da ku gyara zama domin kallon cikakkun bidiyoyin da za mu sako muku ha kuma dai za dai ku ji irin yadda malamai suka fusata akan mawaƙi dauda kahuta rarara da ya janye hankalin al'umma akan wakar fatima mai zogale yayin da malamai da dama suka fito suka ta tofa albarkacin su da kuma halin kunci da kasar ke ciki amma kuma mawaƙi dauda kahuta rara ya amfani da wannan damar domin rera wakar fatima mai zogale shi sa dai muke so don allah da ku gyara zama tsab domin kallon bidiyon da za mu sako muku su ƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama mana ziyara wannan tasha sa dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka masu sauraro bari dai mu fara sako muku irin bidon yadda malamai suka fara fusata akan wakar Fatima mai zogale da kuma yadda ya dauke al'umma hankali akan halin matsin rayuwa da ake ciki a kasar ta Najeriya bin su idan Allah ya ce mawaka bata tuke bin su akwai bukata a ce maka mawaki bata ce ne akwai bukata eh amma ya aka kwanan nan an koma Fatima mai zogale al'umma bata san ciwon kanta ba ana kashe ku ba dare ba rana ana cin mutuncin ku ba dare ba rana amma duk wanda zai wuce a mota kitikin kitikin Fatima mai zogale wancan ya wuce a mashin Fatima mai zogale wannan me yake damun wannan al'umma ne eh akwai daƙiƙanci da ya kai wannan kuna cikin masifa da wannan waka ta Fatima mai zogale gara ku tare ku yi alƙunutu Allah ya kawo mana sauki. ku taru ku karanta ƙur'ani Allah ya kawo muku sauƙi. amma ina saboda al'ummar an lura jahilcin al'umma ya wuce da kake zato sai aka kawo mata wannan wanda ya wuce a mota kaji wanda ya wuce a mashin hada mai keke na fef hu ya wuce fatuwar mai zo gale wai wa'innan al'umma me ke damun kwakwalwarsu kamata ya wanda ya waƙar a banza da shi a yi watsi da shi wannan ita ce mu al'umma da bata san ciwon kanta ba kenan bata san abin da ke damunta ba ita ce al'ummar da ke biye ma irin waɗannan wanda abin da ya dame su kawai kansu suka sani waɗannan mawaka kansu suka sani su samu ɗan abin da za su samu a basu su je su je su yi abin da za su yi al'umma su koma ya za ta watse ta watse in an san musu abin da za a san musu su zo su tara mutane suna raba musu dan mudu biyar biyar mudu goma goma suna raba musu dan naira dubu ɗaya ko ɗari biyar biyar dole sai an bautar da ku na yaran naku modern slavery an gama wancan zan da modern slavery ba shi bane ina mamakin in ga mutum yana ina ina yanzu a cikin mu nan ba abun mamaki bane wani bai iya zuwa ƙauyensu. su dan majalisa bai tashi majalisa yana kuka ya ce bai iya zuwa yankinsa ba saboda insecurity eh nawa aka yi mutane da yawa muna tare a abujan nan wallahi ba sa iya zuwa garin su kwana akwai waɗanda na sani yan zamfara ba sa zuwa ƙauyensu sai dai mutum ya zo ya kama hotel a gusau sai a kira mutanensu su ɗan zo su gaisa haka ake akwai ƙauyen da kawuna yake a katsina sai dai in na je a san yadda hanyar da za a bi a sanar da shi na zo ya zo cikin birni idan na shiga wannan ƙauyen an samu matsala <laughs> wanda wallahi zuwa nake cikin cikin bukokin nan in kwana abu na hankali kwance iska yana yana sinaro maka mai daɗi a dafa ba yanzu ba kafin a sanya san zuciya idan ka zo cikin bukokin nan nasu sai kai ta jin iska mai daɗi kai baccinka hankali kwance ba ka zaton wani zai kawo ma hari amma yanzu ka je ka gani ka je in ka isa ba ta yiwuwa ba halin da muka shiga ba kenan Allah shiga da zuciyarmu Allah ya kawo mana wannan dai shine kaɗan daga cikin furucin da malam ya yi akan wakar fatima mai tsokale da kuma halin kunci da ƙasar ta najeriya ke fama da shi amma kuma mawaƙi dauda ka huta rara mai kunye waka kan halin da ƙasa ke ciki tunda dai suna ɗaya daga cikin mukarraban da aka ɗaura gwamnati kuma kazalika dauda ka huta rara yana alfahari akan cewa ya ɗaura shugabanni ƙasa guda biyu kuma duka a mulkin apc amma kuma me yasa ba zai jarinta wa al'umma da bai da allah ya masa na waka domin ya waka akan halin da ƙasa ke ciki ba amma kuma sai ya waka akan fatima mai zogale yayin da dai ya dauke wa al'umma hankali da wannan waka ta fatima mai zogale sai dai kuma bayan da ya fitar wakar da kuma ɗaukakan da allahu subhanahu wata'ala ya yi wa mai zogalen nan kuma wasu mutane suka fara fitowa suna tofa albarkacin bakin su musamman ma dai akan kalaman da Fatima mai zogale ta yi akan cewa ta taɓa yin aure kuma sannan ɗanta ɗaya sannan kuma mijinta rasuwa yayi wasu na kusa da fatima mai zogale sun ce cewa fatima mai zogale karya take yi domin ta ɓoye bayanai ɗanta ma dai ba guda ɗaya ba ne ‘ya'yanta har guda biyu kuma kazalika kamata ya ta koma ta je ta yi aure domin aure shine rufin asirinta kuma shine abin da ya fi dacewa da rayuwarta amma kuma matakan ta ce za ta yi amfani da dama da kuma irin ɗaukakan da allah ya mata a cikin lokaci guda to fa tabbas in ta ce za ta biye wa rudin duniya to fa tabbas shaɗan zai iya ƙara mata gudu a jefa ta cikin mawuyacin hali da ƙarshe kuma ta zo tana da na sani amma kuma duniya kan tabbas za ta iya samu domin tun a yanzu ma dai tun da Allah ya ɗaukaka ta kowa burinsa ya ga ya yi hoto da ita to fa kamata ta yi amfani da wannan damar ta je ta yi aure sai dai wasu kuma gani suke fa babu magana aure tunda yanzu tunda dama ta taɓa aure kuma Allah ya bata zuri'a kamata ta tsaya ta mori rayuwarta kuma kazalika ta tsaya ta tsinana abubuwan da koda ba ta raye 'ya'yanta za su amfana tunda yanzu Allah ya ɗaukaka ta kamata ya kawai ta koma ita ma ta ci gaba da karɓan tallallika da dama kamar yadda wasu daga cikin jaruman kayan hudun suka fito akan cewa idan akwai waɗanda suke buƙatar Fatima mai zogale ta yi musu talla to fa kofa a buɗe ke duk masu buƙatar su baiwa Fatima mai zogale talla za su iya zuwa su zo su bata talla domin ita ma a ƙara saninta a duniya kun dai san a rayuwa kowane ɗan adam da irin nashi ra'ayin kuma kazalika kowane dan adam da irin nashi fahimtar akan komai ma domin duk abin da za ka yi a duniya dole fa sai ka samu wanda za su kushe ka haka zalika kuma dole sai ka samu waɗanda za su so ka wasu kuma su baka shawara da ya dace da tunaninka wasu kuma su baka shawaran da bai dace da tunaninka ba wasu lokutan ma ka ji ranka ɓaci akan irin zantakan da mutane za su taɓa kanka to kuma sauraro shin kuma wani irin shawarwari kuke ganin da ya dace za ku bai Fatima mai zogale akan wanda ɗaukaka da Allahu subhanahu wata'ala ya mata lokaci ɗaya wanda ita karan kanta bai taɓa tunanin cewa wannan ɗaukaka zai zo gare ta ba kai ba ma ita ba da bani al'umma da suke kewaye da ita ba su taɓa tunanin cewa wannan ɗaukaka zai iya zuwa mata lokaci ɗaya ba kuma ita kara kanta ba taɓa tunanin cewa za ta iya arba ta ido hudu da mawaƙi dau daga wuta rara ba sai dai kuma bayan fitan wakar fatima mai zogale ne dai wasu matasa da kuma mata da dama yanzu kowa ya ɗaura aniyar so yake ya ga mawaƙi dau daga huta rara yayin da wata ta taso daga adamawa ta zo jihar kano domin ganin mawaƙi dau daga huta rara ba ta samu ganin mawaƙin ba wani daga cikin 'yan kanewood ya kwace ya mata wayo ya karbe mata kuɗi har kimanin naira dubu ɗari da hamsin sannan kuma ya yi lalata da ita akan cewa ba zai taɓa da ta da rararawa dole sai ta bashi kansa kuma kazalika dole ta biya musu ta biya mishi bukatun kafin nan zai haɗa ta da mawaƙi rarara ita kuma ta ce cewa akan rarara ba abin ba za ta iya aikatawa a duniya ba nan take ta aminta da shi kuma ta ba shi kanta ya yi iya abin da zai da ya ta lalata da ita daga ƙarshe ya karɓe mata kuɗin ta kusan kimanin dubu ɗari da hamsin kuma ya gudu babu shi babu ta kuma kazalika bai hada ta da mawaƙi rarara ba kuma da karshe in ta kira namban wayarsa namban wayarsa ba ta tafiya haka zalika dai an ƙara samun wani matashi shi ma dai da ya je ya ware ma wanzami gadon bayansa aka rubuta masa rarara da aska yayin da aka ga masa baya jin hezuba yake da sunan mawaƙi daidai kawai sakamakon sun ga anyo fatima mai zo gale waka ta daukaka akwai ta ma ita ma da kira da suna mai rama ita ma tana yunkurin ganin mawaƙi rarara ko ita ma zai mata waka mutane da dama dai kowa na ta san shi ma dai ya ga mawaƙin ya rera masa waƙa kamar da ya yi wa fatima mai zogale